الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه في الآخرة والأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan watan 21 ga watan 1 shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 23 ga watan 10 shekara ta 2016 miladiya muna darasi na 105 a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya usunna wa ikhmadul bid'a da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria bayan hutu mai tsawo da aka ɗauka za mu ɗora kan inda muka tsaya idan yan uwa za su iya tunawa muna daidai tsakiyar matsalar hukuncin karatun alkur'ani a makabarta muka dakatar da karatu har ma muka zo kan hadisin da aka rawaito cewa wai annabi ya ce man marra bil makabiri faƙara a ƙulhu Allahu ahad ihida asharata marratan thumma wahaba ajrahu lil amwati u'tiya min al ajri ba adadil amwati na ce wai saboda rashin ingancin hadisin balma hadisi ne na ƙarya wai duk wanda ya zo wucewa ta makabarta ya karanta ƙul ahadu sau goma sha ɗaya sannan bayan ya yi karatun ya bayar da ladan ga mamatan da ke cikin wannan makabarta to za a ba shi lada na adadin matattun da ke cikin wannan makabarta mala albani ya ce to wannan hadisin tun da da'an za ku iya tunawa a karatun baya mun karanta nassoshi da maganganun malamai akan rashin halaccin zuwa a karatun alkur'ani a cikin makabarta to amma wannan hadisin zai ba da matsala ta yanda an ce ma in ka karanta ma ɗin ka ba da sadakan ladan ƙur'anin da karanta kamar ƙulhu Allahu to za a baka ladan gaba ɗayan matattun makabartar to da wannan hadisin ya inganta to da akwai mushkila dole sai dai mu nemi ya zamu jama'a to kuma Allah ya kaddara cewa hadisin maudu'i ne hadisi ne batil hadisi ne na ƙarya bataccen hadisi na ƙarya in an ce hadisin maudu'i shine hadisin aka zauna aka kera shi aka halicce shi a gida kuma aka ce annabi ne ya ce wataƙila don goyon bayan wani ra'ayi da wani yake so in za ku iya tunawa mun yi ta fafatawa aka ta kawo maganganu da shi albani allah masarama yake ta kawo na ƙoƙarin kore maganar a yi karatun ƙur'ani a cikin makabarta don kada ya zamanto wata zari'a ta barna ya ce fahuwa hadisun batilun maudu ya ce rawahu abu muhammadu khallal a cikin alƙira'atu al-qubur والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه كما قال الذهبي في الميزان وتبعه الحافظ ابن حجر في اللسان ثم السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن العراق ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الشنيعة والموضوعة albani ya ba mu hukunci akan wannan hadisin ko da nan gaba zaka ci karo da shi waɗanda suke sa mutane su je su karatu a cikin makabarta ga abin da suka dogara shi akan hadisi ne na ƙarya hadisi ko ko da ife ne ma ba a kafa hulja da shi ballantana hadisin ƙarya wanda aka yi wa annabi ƙarya yace abu muhammadul khallal ne ya ruwaito shi a cikin littafin alqira'atu al-qubur al daɗin albani kenan in ya ce maka kaza ne to sai ya lalubo maka a inda ya nakalto shi ya ciro shi da waɗanda ma suka ruwaito shi da dailami daga nuskar abdullahi ibn ahmad ibn amir daga babansa daga ali ar-ridha shi kuma ali ar daga iyayensa kamar yadda ya zo a cikin musnadul firdaus na shi dailami din wannan musnadul firdaus sunan wani littafi ne da yake tattare da hadisai matattu da na ƙarya na imamu dailami galiban an kawo irin hadisai na falala da neman gara basa za ku ji an ce rawahu dailami duk hadisin da ka ji an ce rawahu dailami fi Musnadul firdausi to ka bi hankali na gaya muku hadisi littafi ne na hadisi amma yana cike da hadisan ƙarya da hadisai wadda suke za'ifai amma abin tausayi da yawa za ka ga mu in an yi magana bini bini sai a ce rahu dailabi ina jin za ku ji sunan to albani ya zaƙulo shi ya ce daga aliyu rida ne daga iyayensa wannan nuska din kuma kofi da aka samu wannan hadisin daga aliyu rida daga iyayensa kofi ne wanda yake na ƙarya ba la tanfaku an wadi abdullah ba su wato kaucewa ko ba su hufinta daga ƙaryar wannan abdullahi din nan da muka faɗa ko an ali abihi kamar yadda imamu zahabi ya faɗa a cikin almizan mizan mizanul i'tidal fi naqdir rijal na imam az-zahabi to ba shi kadai ba ya faɗa imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yana da littafi mai suna lisanul mizan lisanul mizan kaga wancan mizanul i'tidal fi naqdir rijal to sai hafiz kuma yayi lisan yayi masa harshe lisanul mizan haka sunan shi to ya yi bayani a ciki ba shi kadai ba ga imamu suyuti shi ma a cikin littafin zailul ahadis al-mawdu'a kamar littafin wato al-la'alil masnu'a kenan shi ma ya yi wa zakara lahu hadal hadith ba shi kadai ba shi ma wa tabi'ahu ibnu arraq shi kuma a cikin wani littafi tanzihu shari'a المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة so jama'a maganar a je kabar a karanta kul huwallahu a yi sadakar ladan to abi a hankali hadisin ƙarya ne bari dan dawo da ku in dan tunoto da ku wani abin da ake yi ko za ku iya kulla alakar abin da ake dinnan da wannan riwayar da muka karanta zai ga shi hadisin na kawo muku shi kuma mun faɗi malaman da suka ce hadisin ƙarya ne ban sani ba ko mai saurare ka taɓa jin akan cewa kul huwallahu kafa uku ga walidanmu ko kul huwallahu kafa uku ga mamatanmu in ka je makabarta ko a kawo ya ladifu kafa kaza li ilafi kafa sha ɗaya ɗaya ga matattunmu mana ayi-ayi sadaka duk suna dogaro ne da waɗannan hadisan kullum muna faɗa muna maimaita ita bid'a sharrinta wato ba ta da rariya duk abin da aka kawo mahabba wa dabba kullu jik an jak kurin kwasa ake a lodawa kawai a ce ai to ita kuma da'awa ta sunna ya jama'atul muslimin tana tafiya ne akan abawa mutane tatacce ingantacciyar magana magana wacce take tabbatacciya Allah saka da alheri tabbatacciya ingantacciya maganar da take ba ta da sofa ne na rauni ko ƙarya to kuma ba a bauta wa Allah da ƙarya ko ba ka bane ba ba a bauta wa Allah da ƙarya da wannan ne zaka ga mutanen mutum zai dauki takara ya dauki Qur'ani izu 60 bugun dutse ya rataya a kafaɗarsa, ya tafi makabarta ya je zauna ya samu gindin bishiya gindin wani kabari yana fuskantar kabarin yana ta zabga tilawa wahum ya na annahum yuhsinuna sun'a suna zaton cewa suna aikata aiki mai kyau ne ulaika alladhina habitat a'maluhum wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba kuma ba daidai ba ne duk abin da mutum zai yi ya bincika me shari'a ta ce sai a hakuri a karɓe shi haka malam ya ce sun mazahalar suyuti an zalika wa aurada alhadisa fi sharhi suduri bi riwayati abi muhammad samra kandi fi fada'ili qul huwallahu ahad wa sakata alaihi kaga duk wannan bayanin da aka yi yanzu ba an bato maka Imam Suyudi a cikin malaman da suka bato hadisin ba a cikin hadisai na ƙarya ne amma a matsayinsa na dan adam sai ya rabkana ya zahala kafarsa ta goce shi kansa Imam Suyudi sai ya ambaci hadisin a cikin littafin sharhu sudur shafi na 130 a riwayar da riwayar abi muhammadu samra kandi lokacin da yake bayani akan falala qul huwallahu ahadu sai yace ai gashi annabi ma ya ce in ka zo wuciya ta makabarta ka je ka karanta qul huwallahu ahadu ka ba da kafa uku ka ba da sadakar ga mamata Allah zai baka ladan matattun gabaki daya kaga wannan rafkana yi zahala yi na'am kada ashara qabla zalika ila dha'fihi ولكن هذا لا يكفي فإن الحديث موضوع بإترافه فلا يجزئ الاقتصار على تضعيفه كما لا يجوز السكوت عنه الباني إيه wani zai iya cewa eh ai da suyudi ya ambaci hadisin ya ce hadisin da'ifi ne mal albani ya ce to cewa da yayi da'ifi ne ai bai isa bai saboda hadisin ba da'ifi ne kawai ba hadisi ne na ƙarya in aka ce hadisi za'ifi ne kawai ai akwai kanshi kanshin in ya samu wani taimako zai iya tashi ya zama hasan ce to dan me yasa Imam suyuti zai ce hadisi ne za'ifi kawai ya shiru Ya ce haka bai wadatar ba dole ya yi wa mutane bayani cewa hadisi ne maudu'i su fa malaman hadisi malam suna ba wa kariya ta musamman ga janibin annabi alaihi salatu wassalam saboda annabi ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya tanadi wurin zaman sa a cikin wutar jahannama to shi yasa ba sa yadda ko yaya a kawo wani hadisi a danganta shi ga annabi ba tare da an yi bayanin da'af launi na wannan hadisin ba yan uwa suna fahimta na albani sai yake cewa bai halatta a takaitu ala da'afihi ba kuma kama la yajuzu sukutu anhu ko bai halatta mutum malami kawai kawo mutane hadisi na ƙarya sai ya shiru ba ka san wani in yazo sai ya koma hadisi ya ce ai annabi ma ya ce kaza kaza kaza sai shiru ba zai ce ga wanda ya ruwaito shi ba zai faɗi matsayin hadisin ba bai halatta ba sai an yi bayani dan saboda wanda yake da karamin ilimi kada ya ɗauka cewa wannan hadisin ingantacce ne yace kama sana'a a sheku ismail al-ajluni a cikin littafin kashful khafa Sheikh Ismail al ajruni ya yi haka a cikin littafin Kashful Khafa fa innahu azahu lil rafi'i fi tarihihi wa sakata alai ya kawo hadisin ya danganta shi ga Imam Rafi'i da ya zo karshe kawai sai shiru bai ce komai ba ma annahu wada'a kitabahu al-mazkur lil kashfi amma ishtahara min al-ahadisi ala alsinatin nas duk da cewa ya sanya wannan littafi nasa ya yi shi ne don ya buɗe wa mutane ya yi musu bayani dalla-dalla ya fito da hadisai fili da suka shahara a bakin mutane kuma waɗannan hadisan ba su inganta ba ثم إن سكوت أهل الاقتصاص عن الحديث قد يفهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الأعمال كما يقولون albani ya ce a kawo hadisi a shiru ba a yi wa mutane bayanin cewa hadisi ne mai rauni ba ko musamman malaman da suka keɓanta da sanin ilimin hadisi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ba saboda wannan zai bayu zuwa ga wanda ba shi da cikakken ilimi ya ɗauka wannan hadisin yana cikin hadisan da ya halatta a kafa hujja da shi kamar yadda suke cewa ai ana iya kafa hujja da hadisi da'ifi a cikin fada'ilul a'mali kamar yadda suke faɗa yace wa hadha ma waqa li hadha hadisi wannan hadisin abin da ya same shi kenan suka yi ta ruwaito hadisin suka yi shiru a kansa yanzu ba ga ruwaito shin ne yasa yanzu har muka zo ana cewa qul wallahu ga mamatan mu inna ka ga kaza din mu ba haka ake yi ba kuma mu mutane mabiya da muke zuwa mu bi limamai suna mana addu'a an yi sai mu ce amin amin malami yadda ake da shi saboda ana ganin ya karanta ne yake gaya mutane to shi yasa zurfafa karatu din da bin diddigi musamman akan harkar hadisi zai taimaka maka samu rariya kwarai akan abin da ake faɗa kuma na faɗa na maimaita ko da yaushe malamai suna faɗa do Allah yan uwa dadewa fa ana yin abu da sabawa ana yin abu ba shi ke nuna wannan abun fa daidai ne ba wallahi za a iya shekaru a tashi al'ada ana aikata wannan abun ko da sunan addini ana aikata wannan abun kuma wallahi ya zo ya bayyana cewa wannan abun ba shari'a ba ilimi shine jagora matsalar da ake samu ga sauran 'yan uwa sai su rinka cewa to yanzu al'amuran nan an riga an saba da su kullum ana zuwa ana yi yau an zo an yi wa'azin nan an ce mutane wannan ma bai inganta ba duk an zo an rusa mutane addini to menene daidai din haka ake faɗa daidai din shine ka ɗauko magana ta inganta annabi ne ce ka yi ta kai idan ko a kiyama Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka kana da hujja mala albani yake cewa faqad ra'aytu ba'd al-hanafiyyati qad ihtajja bi hadha al-hadith lil qira'ati 'inda al-qubur Ayi hakuri ba nan garin bane kadai yace ni na ga wasu yan masabar hanafiyya suna kafa hujja da wannan hadisin da muka karanta cewa na ƙarya ne suna halatta wa mutane yin karatu a gindin kaburruka daga cikinsu akwai ashekhu tahawi a cikin hashiyarsa ala maraqil falah wannan littafi ne na fiƙihu fiƙihul hanafiyya shi maraqil falah littafi ne na fikin hanafiya shi yasa ba ka ji mun san shi anan ba yace wa qad azahu hadha ila dar da ya kawo hadisin sai ya danganta shi zuwa dar qutni wa azunnuhu wahman yace ni ina zaton wannan malamin wahami yayi fa inni lam ajid ghayrahu azahu ilai ni ban taba ganin wani malami in ba shi ba wanda yace wannan hadisin dara kudin ya fidda shi summa innal ma'rufa عند المشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدار قطني مطلقا يراد به كتابه السنن وهذا الحديث لم أره فيه والله أعلم أنا أبو سيس ألباني ما شاء الله يتي كم وانا أبو نيسان أني أول ما لما حديثي نقائدة duk lokacin da ka ji an rawaito hadisi an ce akhrajahu ko rawahu dara qutni yana da littattafai da yawa dara qutni amma in dai an ce dara kutuni ne ya ruwaito shi ba a faɗi a ina ba to ana nufin cikin sunan dara kutuni ne to yanzu wannan malamin ya ce wannan dara kutuni ne ya da shi kenan kaga za mu koma kan asali duk lokacin da aka yi riwayar hadisi aka ce rawahu dara kutuni to za mu koma cikin ina littafinsa a sunan albani ya ce to na koma na duba cikin as-sunan dara kudani din babu wannan hadisin a ciki wani abu sai makaranta ni yanzu in ni ne da kai masu rauni ana cewa dara kudin sai ce to shikenan dara kudin ba komai shi kuma sai ya bi diddigi kaga wannan yana nuna sai da ya karance shi kaf dan kafa hujja akan hadisi guda sai za a karwaito mala albani ya tashi yana neman wata waraka a wani labirari wata takarda ce guda ɗaya ta ɓata masa a cikin wani littafi yake neman ta ana ce alwarqatu dha'i'a labirari ne littattafan sai an hau da tsani to a hanya kafin ya hau yana dubawa in ya buɗe littafi a ƙoƙarin ya duba takardar ni in ni ne da kai haka muke far ko to shi ya bude kokarin kafin ya mai kwan ya duba din sai ya karanta sai ya dada karanta sai ya bude sai ya rika karantawa sai ya karance sai ya duba sai ya karance sai ya gama karance littafin kaf sai ya ajiye shi sai ya bi na gaba ka kwatanta irin ilimin da zai samu sun yi karatu Allah ya ba su lokaci mu kuma Allah ya ba mu lokaci na surutu akwai dumi da zuba ta surutu mutum ya zauna awa uku a iska yana harbawa kawai Allah ganar da mu almuhim yanzu mun yi kulasa mun yanke magana cikin abin da mala albani ya kawo wannan nukuda ta 119 kira'atul qur'ani karanta qur'ani yayin ziyarar makabari la mimma la asla fi sunna daman akan sa muke ta magana masu zuwa makabarta suna tafiya da ƙur'ani suna karantawa a makabarta kowa kansu kowa mamata la asla lahu fi sunna ba shi da asali ba shi da tushe a sunna an fahimci wannan duk hadisan da aka kawo da hujjoji duk ya warware su so me ya kamata a yi abinda annabin nan ya ce a yi a yi an je a yi sallama assalamu alaikum ahlad diyari minal muslimina ko minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al afiya amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai ko kuma amincin Allah ya tabbata gare ku gidan wato ahlad diyari ma'abuta nan gidaje Allahu akbar aka ce gidaje ahlal diyar ni da kai ba mu ɗauki kabari gida ba haka dai muka ɗauke shi wani abu ne dai kawai dai ba ma son ma labarinsa ni ma ɗin da nake muku karatun nan ba na son labarinsa ba yanda zan yi ne ya zama wani dole duk abin da kake a duniya kana tunowa cewa karshen ka za a je a tona ka a jefa ka a wannan ramu da ma za a barka a mace akram kallah da za a barka a macen ka ba a tashe ka ba ya fi maka sauki amma tashin hankalin a dawo maka da ranka kana cikin wannan wuri tashin hankalin kuma wai a ce za a tambaye ka a cikin wannan wuri tashin hankalin baka san yaya za ka kare ba za ka ci tambayar ko ba za ka ci ba shi yasa dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wannan wurin gida ne sai ce ahalar diyari ma'abuta gidaje shi ne gidansu ni da kai yanzu muna da gida za mu koma mu bude mu kunna fanka mu kunna ac da waye sauransu wani yau din ne ya mutu yau yau yau yau da zuwa ne ya mutu aka cire shi daga wannan katon gidan hawalu an karibin min kusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahidan a hata bihi shubul iqtirabi ba wai dan Allah baya son sa ba ba wai kuma shi dan baya son duniyan ba yau din nan aka dauke shi ya gama watakila bai ma shirya ba wallahi watakila bai san zai mutu ba an dauke shi an kai shi an sa shi aka ce wai gida dan ka sani cewa akwai wani gida da yake jiranka bayan wannan wanda ka gina kai masa fenti ka sa masa kaza ka sa masa kaza wannan temporary ne wallahi wancan ne permanent kuma na faɗa a karatu mun maimaita da ku a baya cewa da yawa daga cikin mutane sun fi dadewa a kabari sama da dadewansu a rayuwarsu ta duniya akwai tashi hankalin da ya wuce wannan astaghfirullah ya Allah ka yafe mana ya Allah Allah ba dan halin mu ba Allah ka ba mu cika iktum lana bi khair ya Allah ka ba mu cikawa da kyau yau duniya shekarar ta nawa Allahu akbar Allah ya sani ko an yi kiyama ne an tashi kun taba jin an taba yin tashin kiyama aka zo ana jira yanzu kuma za a sake wata wannan dai kiyaman da ake ba labari ba ita ba ko to tun da aka yi duniya ake mutuwa ko su waɗancan laifi suka yi wa Allah ya kashe su tun daga farko suke ta zaman jira ni da kaifa ko muna so ko ma masu nan da shekara ɗari ko ɗari da wani abu ko ƙasa da haka mafi rinjayen mu anan ba ma wurin nan in ma mun kai shekarun kenan muna raye a garin ma ba za mu iya zuwa nan masallacin ba sai dai mu ji labarin wai wani masallaci wai na iya sunna wai da mun taba zama muna karatu a cikin muna gida a lafke muna jiran mutuwar ta zo ta ki ta zo in ma Allah ya bamu nisan kwanan kenan ballantana da yawa daga cikin mu waɗannan shekarun na rantse muku da Allah muna cikin kabari muna kwance kuma kiyama dai ba za ta tashi ba sai alamomin da annabi ya bayani sun faru ai za su faru sai sun faru ba ruwan Allah da dadewanka ba ruwan Allah ka daɗe a bara ka daɗe ba waye sauransu kuma annabi ya wani ma bayani yake cewa ita kiyamar ma bata ma tashi kiyama bata tashi illa ala ashrarin nas mabiya sharrin mutane sune suke saura a duniya akwai lokacin da Allah zai turo iska ta ɗebe ainihin wato ba ni sunan shi ta kwashe rayukan mutanen kirki muminai wata iska mai sanyi in ta buga duk wani muminin kirki zai mutu a bar mutanen banza a bayan kasa su ne za su taru su yi ta rayuwa da su ne ake tashin duniya su ka yi kokari idan za ka yi addini ka yi abin da aka ce ka yi kada ka yi abin da ba a ce ka yi ba ko a nan duniya idan za ka yi kasuwanci sai ka je ka bincika hanyar da take ba ta da haɗari inda ba za ka je ka kai kudinka a cinye maka ba idan za ka je ka sai fili sai ka je ka yi verification ka tabbatar da wannan filin na gaskiya ne ko na jabo idan za ka sai mota sai an baka takaddu yau a garin nan keke ba a sai da shi sai da takarda. saboda mutum yana so a bashi abu mai kyau don me yasa addinin ka sai ka je ka zauna kawai kana jin carbi ana ta gaya maka ayi kaza ayi kaza ba tare da kana binciken ingantacciyar magana ba abu na ɗari da ashirin daidai wa ya juzu raf'ul yadaini fi du'a ilaha لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة كوف أرسلت بريرة كوف أرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب قالت فسلك نحو بقيء الغرقد فوقف في أدنى البقيء ثم رفع يديه ثم انصرف فرجعت إلي بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين خرجت الليلة قال بؤست إلى أهل البقيء لأسلي عليهم أخرجه أحمد وهو في الموطأ وعنه النسائي بنحوه لكن ليس فيه رفع اليدين وإسناده حسن وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدمت في المسألة 119 لا تبي جماعة idan an zo yin addu'a wa mamaci a makabarta ko wa mamata a makabarta ya halatta a daga hannu ana yawan yin tambaya malam idan an zo za a yi wa mamatan nan addu'a ana iya daga hannu ya halatta a daga hannu fi du'a ilaha saboda hadisin da na na aisha ta ruwaito ilimi daɗi ne da shi kawai yanzu so yake kawo mana hujjar da ta nuna ya halatta a je makabarta a yi addu'a wa mamata kuma an zo yin addu'a a daga hannu sai ka mana wata ƙaruwa da za mu ƙaru da shi kuma ya ce nana aisha tana cewa manzan Allah ya fita wata rana wani dare cikin dare ne ya fita ya yanki dare ya fita fa arsaltu barirata sai na aika masa barira barira sunan wata yarinya ce baiwa wato ta aisha wanda take da mijinta mughis ko wanda eh, shi bawa ne ita ma baiwa ce sai aka zo aka yanta ita bariran bari mu dan eh, eh, bari mu samu fa'ida kaɗan kafin mu karisa don in an ambata maka barira daga yau kawai ka san wace ce barira baiwa ce tana na aisha mai yi mata aiki wannan yana nuna ya halatta ka ɗaukar wa matarka 'yar aiki wannan yana nuna mana women rights kenan 'yancin mata a musulunci sanda a ƙeyar masu zagin addinin musulunci suna cewa ana bautar da mata ana cutar da su ga gidan annabi ma manzon Allah ya ɗaukar wa na Aisha mai aiki baiwa tana mata aiki kaga shi addinin mu ba addini ne mai tsanantawa ba cewa haka inda hali mutum yayi wanda bai da hali a hakuri shikenan tana mata aiki sai ta yanta ta wata rana da ta yanta ta kunga ta zama ya cikakkiya ita ma ta shiga layin mutane to mijinta kuma shi mai bawa ne sai ta ce masa to abin fa sai dai haƙuri ba yanda za a yi ina ɗaya in koma ƙarƙashin bawa yana aure na haƙuri matsayi ya bambanta ka je ka nemi wacce take daidai ya kai nan ma ku dasa aya wannan ya nuna mana a shari'a mace idan ta ga mijin da ya zo neman ta tafi ƙarfinsa ajinsu ba ɗaya ba ne ta gaya masa ka je ka nemi sa'arka ka ji da kabbara kuma huku aka kayar kuna kabbara <laughs> wai ana fasa musu kai ai gaskiya ne ko ba ka bane ba kada kirinkin kai kai kana miskinin ka fadil yadi ka je ka rikito uh, abin nan babbar mace in nace babbar mace ba mai babban girman jiki ba mai matsayin da layin ku ba ɗaya ba ko yanda ake faɗa a zamani a ce ajin ku ba ɗaya ba in ta ki yadda aikin banza mutane ba sa tsoron Allah an ki abu sunan manzon Allah gashi nan annabi ya ce za a taku man tarzawna dinahu wa khuluquhu fa zawjuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid a wata riwaya wa fasadun kabir wallahi haka muke faɗa in muka nema ba a bamu ba mun iya jan hadisi amma shari'a ta bada dama akwai akafa'a akwai kafa'a akwai kafa'a mana dacewa ko ba ka bane mace ta duba wanda ya dace da ita cin hanci gare ku ya iyaye na mata ai ka san ana magana yancin mata ne ko ba gaba an ce a daidaita su a gado ba saboda muna cutan su ai ya kamata a ringa fito da waɗannan abubuwan kenan sai ta ce masa ka je ka nemi wata ba ni ba yayi ta kuka kaji maza masu son matansu da gaske ba irin ka da kake sa ta kuka shi ita ce take sa shi kuka ya ta kuka ya zo gurin manzon Allah ya kawo kara zo gurin Aisha ka neman masa alfarma manzon Allah ya ce ta je ta ci gaba da zama da shi kun san me wannan matar ta ce barira sai ta dawo ran manzon Allah ce ya rasulullah ya manzon Allah wannan maganar da ka gaya min in ci gaba da zama da mijina bayan ni ya ce shi bawa ne umarni ne ko shawara kun ga fasaha ko kun ga mata masu basira annabi take gaya haka kuma ba laifi ta yi ba ta yi tambaya umarni kake mun ko shawara in umarni ne dole na nabi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كبني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا أمرني الدولة بريرة تبي تجي كو شاورة شاورة كو أنا أي دولة بني كو كو باك بني بدولة بني شاورة sai annabi ya ce ba umarni ba ne shawara ne ta ce to ni dai ba zan koma wajensa ba mutumin nan ya tashi ya ɗora hannu a ka yana zagayawa kwararo yana barira barira barira barira yana son matarsa kuma haka ake son namiji ya nuna yana ƙaunar matarsa yau bari dai tsallake wannan karatun na gaba da bukatar sa <laughs> wata matsala ku kullum idan an zo ana ba wa mata yanci sai ku ga kamar ya muku bawi kuma shine gaskiyar abu to me yasa ta ce na aika barira saboda ka gane cewa yar aikenta ce yanzu kawai daman na mana wannan bayani ne akan wace ce barira musam kuma barira shi yasa kaga a ilimi ya kamata ka gane idan annabi sallallahu alaihi ya bada umarni ya ce a yi abu to yana nufin lalle a yi wannan abin amma in ya ba da shawara to ya ba da dama shi kansa in an ga dama a ɗauka in an ga dama kada a ɗauka misali an je yaƙi annabi alaihi salatu wasalam ya ba wa sahabbai shawara ya ce mu tsaya a nan ko ba ka bane mu tsaya a daidai nan cikin sahabbai da suka san yaƙi irin su Khalid ibn al-Walid da sauransu suka ce ya Rasulullahi nan nan da kace mu tsaya wahayi ne ake maka ko dai kawai shawara ce ka ba mu tsaya yace a'a na ce dai mu tsaya ne shawara ne sai suka ce to ba nan ya kamata mu tsaya ba ya kamata mu koma daidai wuri kaza can saboda akwai ruwa mu rufe ruwan ko da idan sun zo kishi ruwa ta same su ba za su iya zuwa samu ruwa su sha ba yace gaskiya ne ha kun fahimci wannan jayyid nana aisha ta ce bari na bi manzan Allah ki duba min ina ya tafi abin na mata ya tashi kenan ka duba fa kai akar makalla gidan annabi na na aisha duba matsayin irin na aisha wai annabi ya fita da daddare abin na mata kun je gane abin ta ce bi shi ki duba min ina ya tafi ita kuma yarinya yar aike taryam taryam taryam bata tsaya ko ina ba tana biye da manzon Allah tana yana takawa tana takawa a duhu kawai bai tsaya ko ina ba sai aka ya shiga makabartar baki'a wannan makabartar da take daura da masallacin annabi yanzu wani abu sai su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ziyara kabari cikin dare ustaz ni da kai yanzu da ranan ma ya gagara cikin dare sai aka ga ya tsaya fi adana baqi a can ƙarshen makabartar baƙi'a din ya fuskanci makabartar tun marafa ya sai gashi ya ɗaga hannunsa malamai suka ce wannan raf'ul yadaini din na anan gulmutawatir ne ma'anawi annabi a cikin dare waye ta mana wannan hadisin ita barira ce ta gano shi ta ce sai ta ga ya daga hannunsa yana ta addu'a yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a sai ya juya daga nan malaman sunna suka ce ashe wannan yana nuna mana ya halatta idan mutum ya je makabarta zai yi wa babansa ko mahaifiyarsa ko dan uwansa ko makocinsa ko mamatan makabarta zai yi musu addu'a ya halatta ya me ya daga hannu ba wai kabarin yake roƙa ba Allah yake roƙa ya zama hujja ya zama hujja mu abin da muke bukata kenan ko anan ma albani ya tsaya mana ya isa to amma ga karshen hadisin thumma saraf sai annabi ya juya faraja'at ilayya barira sai barira ta dawo wajena fa akhbaratni sai ta bani labari dalla dalla falamma asbahtu sa'altuhu wani abu lamari sai mata ta ce da nawayi gari sai da na tambaye shi na ce ya rasulallah aina kharajta lailata ya aisha ban an baki labari an gaya miki ina yaje ta ce ya manzan Allah a daren nan ina ka je ne sai manzan Allah ya ce bu'istu ila ahlil baqi'i li usalli alaihim an aika ni ne zuwa 'yan makabartar baƙi nan dan na je ne musu addu'a Allah ne ya ce in tashi cikin dare in je ne musu addu'a kaga wannan yana nuna mana yana da kyau kai musulmi sunna ne ka rinka zuwa makabarta lokaci bayan lokaci ba sai an yi mutuwa ba kana yi wa mamatan nan addu'a dan kai ma wata rana idan ka mutu Allah ya wakilta wani ya tura shi je yi maka addu'a cikin ka amma fa idan baka zuwa idan baka zuwa kada ka taba tsammanin bayan ka kwanta za su je su yi ta maka addu'a na sha gaya maka ina maimaita maka ya zaidu ina gaya maka ina gaya maka ina gaya maka ya amru wallahi tallahi dan ka mutu ba abin da za a daina a garin nan za mu zo masallacin nan mu yi sallah mu yi karatu a yi addu'a a tashi dan kasuwa zai tafi kasuwansa za a buɗe shaguna komai za a yi za a ji dan jimami an rasa ka sati ɗaya sati biyu iya matsayinka a wajenmu iya daraja ka iya daɗe wanda za mu yi muna jin ka an rufe shafinka karatunka ya ƙare zancenka ya ƙare za ka je ka tarar da aikin da ka aikata ne kyakkyawar mu'amalarka da mutane da kyakkyawar alaƙarka da al'ummaka da irin yadda ka rayu a duniya ka yadda cewa za ka mutu kuma kana yin gini walahiraka wannan shine zai sa mutane su ci gaba da tuna ka su ta kwaranya maka addu'a ba za su manta da kai ba iya hidimar da ka musu ko ta ilimi ko ta dukiya ko ta taimako yau da gobe shine zai sa ba za a manta da kai ba mutane nawa a cikin unguwanni suka mutu yanzu an manta da su amma mutane nawa a cikin unguwanni sun mutu shekaru aru aru amma har yanzu yara ƙanana ma sun san su saboda hidimar da suka yi wa al'ummarsu ba abin da za a daina don ka mutu ashe mamata suna buƙatar aje a rinka yi musu addu'a ashe akwai buƙatar mu yi haƙuri da shagulgulanmu da ayyukanmu mu je mu rinka yi wa mutanmu mai addu'a mutane nawa muke tare da su a masallacin nan Allah ya dauki ransu da da su muke zaune a nan akwai dattijan da ga gurin zaman sa nan wannan mai bakin kayan nan gashi nan nan inda ka zauna wani dattijo ne ke zama a nan gurin ai kun san shi gemunsa babu bakin gemu ko daya yana ina yanzu ha ya akwai wani ma mai zama a nan bakin window ta waje akwai wani ma kaza akwai wani ma kaza yana ina da da shi muke in an yi abin dariya ya dariya in an yi abin Allahu akbar ya Allahu akbar amma aina huwa al'ana yana nan wannan wurin da muke ta faɗa muna maimaitawa ana ɗauke mu ɗaya bayan ɗaya amma ra'ayna almanaya kaifa tulqituna yanzu ba ma gani yadda mutuwa take tsitsince mu ba za mu ɗauki izina da wa'azi ba wannan hadisin yan uwana yana nuna mana halaccin aje ayi addu'a a makabarta kuma daga hannu sannan kuma yana nuna mana hali da ɗabi'a irin ta mata suna da kishi daidai gwargwado irin nasu haka Allah ya yi su bayan da za ka yi da su kenan kowa ya hakuri da iyalinsa yanzu in ni ne da kai cewa za a yi don me za ki zo ki samun ido na tashi na fita da daren har an sai an ki a gaya miki in kin isa ki duk abin da zaki kuma wallahi daga yau in na sake fita kika tura min yara aiki sai na bubbuge yara aikin kai ma zan hada da ke duk haka za mu yi ta yi ko ba ka bane ba to wani lokacin kuma wallahi matan kishi soyayya yasa suke abin da suke yi idan ana son ka ana kaunarka sai ai ta wani abu har wannan abin ya baka haushi wani ba Allah ya zo kwanan nan satin nan da ya wuce ya same ni a jami'a yake ce min wai a bashi fatawa yana cikin damuwa matarsa ya kama ta a gidan boka baya tsammani kawai shi zai sallame ta ce aka yi hakuri kaka sallame ta ya kai kama ya ce wallahi mai zuwa wurin ne shi dan uwana ne shi yana zuwa ce sun haɗu ya haɗu da matata a can ashe ta je nema ita ma taimako kuma ba ƙarya yi mun ba na ce to ka yi haƙuri ka je ka same ta cikin natsuwa ka ce mata wance kin san duk abin da dan adam yake yi akwai ranar tonan asiri ta ce maka eh sai ka ce to yau Allah ya tona asirin ki me ya faru mai gida kin je gidan wani boka ko baki je ba ka gaya mata in kika gaya min gaskiya zan kyale ki in kika yi karya kuma za ki samu matsala haka ake wa mata ki faɗi gaskiya in ya fi miki in kika yi karya kuma gaskiyar ni na santa za ki samu damuwa za ta yi shiru ta yi ajiyar zuciya to al'amari ne yadda al'amura suke dole sai an yi kaza da kaza da sauransu ka ba ta dama ta numfasa hakan kuma ya yi ya je ya zauna ya yi mata labari ta nutsu ta ce gaskiya ta je yanzu duk ta duk addini na duk wazi na duk kokarin da nake a gidan nan yanzu a ce iyali na ta zai gidan boka ta ce kai hakuri je tabbas na je. baki san ba kyau bane tace wallahi na sani amma na je neman taimako ne me ya faru tace ba ni kadai bane a wajenka ni da wance ne na riga na yadda na fahimta cewa gaba ɗaya an ɗauke maka hankali baka kaina kana kan wance ne kuma na samu labari ita ma taimako ta je ta nemo ta juyar da kai ka koma kanta ni ma na je na nemo taimako don in dawo da kai in ɗauki rabona kuma wallahi kan ta gaya masa ta ce ba ni da wani bukata ba zuwa ne a kashe kan samu kudinka ba ba zuwa ne bukata ba so ne a dawo min da hankalinka kaina ya zama kana yi na <laughs> kai malam maza suna morewa a rayuwar nan malam Allah wallahi malam ga mulki malam kuma wallahi wannan abin komin talaucin kamar mace sai ta ce tana da bukata ka dawo hankalinka ya dawo kanta ne yace sai jikin sai sanyi yace to ki saurare ni ya sake dawowa malam to yanzu ya za a yi ni ba na san in na gaya masa fatarai suke ta ma ba suke ta zai ba ba zai suke ta ko ya suke ta sai ya dawo da ita sai sai to ka gani kaunarka ya saka ta je ta yi wannan abin ba wai dan ana goyon bayan ta ba ka tsoratar da ita ka nuna mata hadari sannan ka dada sa ido a kanta abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah shi rangwanta mana yau babu an su tambaye ina da program a gidan CTV yanzu yanzu insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya sa albarka a ciki na kuskure Allah ya sa aljanna makomar mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh